Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya mu gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa yau aka yi naɗin sarautar sarkin agada zina hamsin da biyu. wasu mayakan kungiyar boko haram sun mika kansu ga hukumomin jihar difa shirin musamman na yau zai mai da hankali a kan shargullar naɗin sarautar sarkin agadas da aka gudanar a yau din nan ga labarin ɗaya bayan ɗaya a yau aka yi naɗin sarautar sarkin agadas bikin naɗin sarautar ya gudana tare da halartar dubannin 'yan kallo a cikin yanayi irin na gargajiya wannan masarauta dai da ce a agadas Musa Maman ya haɗa muna rahoto a kan tarihin sarkin da aka naɗa yau, Mutar Muhammadu ɗauke da fasara. An haifi Umaru Ibrahim Umaru ne a ranar bakwai ga watan Oktoba a shekarar 1966 a Agades, da ne ga Ibrahim Umaru kuma yana da mata biyu Hajiya Rakiya da kuma Hajiya Maryama. Ya yi karatunsa ne na firamare da sakandare a Agades, inda a shekarar 1988 ya samu BAPC kuma ya ci gaba da karatunsa aikinsa a makarantar horar da malamai a Tawa a shekarar 1989. Ya fara koyarwa ne a makarantar firamare ta birnin Agres a shekarar 1998 har zuwa shekara 2004. Kuma an naɗa shi a matsayin mashawarci a ma'aikatar magajin gari ta birnin Agres a shekara 2011 zuwa 2012. Bayan rasuwar mahaifinsa ne a ranar 21 ga watan Fabrairu shekara 2012 biyu, inda aka ɗora shi a matsayin sultan na Ayir na hamsin da biyu a ranar goma sha biyar ga watan Mayu shekara dubu da goma sha biyu. A gaida Mutare Muhammadu, a jiya ne wasu 'yan kungiyar Boko Haram suka mika kansu ga hukumomin jihar Difa, waɗanda mutanen 'yan asalin ƙasar Nijar ne, an kuma samu musu wuri na daban aka ajiye su. karin farko kenan dai da wasu 'yan Boko Haram ke mika kansu ga hukumomin a Nijar. Gwamnan jihar Difa, Lawali Dandano, na ɗauke da ƙarin bayani. mun fara samun mutane wani suka ba dukansu shi kuma wanga abin aka yi saboda ita wa shaha ta difa ta wahala shi yaƙi duk inda ake yaƙi bai ƙara daga in ka ce za ka tunda baka kashe kowa kowa din za a kuma sai an bata ta hanya a ida kashe shi din za a sai an bada hannu yau su wa'annan mutanen suka bada kansu hausa ke ce abin da sa ku su wuta ya haihuta zai yanzu dai muna da yago goma sha uku da suka zo matasa a eh, goma sha uku suka zo sun zo sun ba da kansu kuma suna nan mun kawo su cikin abin da ake ce makan da transit kawai ne kawai an kawo su ne in an kama ta ne sai sa an yi bincike biyu wane wane ne kuma eh, a samu labari sannan wuce su akwai yanzu aka can cikin kan yanzu za a ashe su duka yan nijar ne duka yaran nijar ne Shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya soma wata ziyara aiki jiya a ƙasar Belgique bisa gayyatar hukumar ƙungiyar tarayyar Turai. A dabara da taron koli na shugabannin gwamnati da na ƙasashen Turai da ke gudana a birnin Bruxelles. Shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya tattauna da shugabannin ƙungiyar tarayyar turai a game da batutuwan da suka shahi tsaro, kwararra bakin haure da kuma ci gaba. Ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa an samu ragowar kwararra bakin haure sosai a Nijar. Muntar Muhammadu ɗauke da cikakken bayani. A ƙasar Nijar yawan baƙin haure da suke tsallakawa ta Sahara ya ragu da dubu saba'in zuwa dubu da ɗari a wato watan Nuwamba a cewar rahoton hukumar ƙungiyar tarayyar Turai. An gurfanar da masu tsallaka mutanen an gurfanar da masu tsallaka mutanen kimanin su ɗari da biyu a gaban shari'a kuma an cafke motocin da suke jigilar shama'a har zuwa tis'in da biyar. Bakin hauren da suke tsallaka zuwa turai ta barauniyar hanya dubu hudu hudu da talatin ne hukumar OEM tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar tarayyar turai suka samu suka dawo da su a wato gida. a gaida mantari muhammadu to taron majalisar hukumar bankin raya kasashen afirka bad da ya gudana daga tara zuwa sha uku ga watan na disambar ya amince bankin ya tallafawa kasar nijar da miliyar arba'in da uku na sefa domin ya amfani da su wajen samar da wutar lantarki a karkara ƙananan birane da kuma manyan birane miliyar 28 da suka hada da miliyar 20 na bashi da kuma miliyar 8 na wato a matsayin kyauta za yi amfani da su wajen karfafa layin intanet ko kuma yanar gizo bankin bada ya kuma sa hannu akan yarjejeniyar bada tallafin miliyar 625 na sefa da ofishin ministan fasali da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef domin taimakawa mutanen da suka bar gidajensu a jihar difa. Ayar doka mai lamba biyar ta kundin tsarin haƙar ma'adinai na Nijar ta tanadi cewa kashi 85 na kudaden da aka tattara sun kumshi wasu kudade da ake zubawa da wasu haraji banda kuma wasu kudaden da ake baiwa jami'an ofishin ministan kuɗi da na ma'adinai kuma ana zuba su ne a cikin kasafin kuɗi na kasa sannan kashi 15 bisa ɗari wato na kudaden ana tallafawa hukumomin da ake haƙar ma'adinai da su wato domin ayyukan ci gaba. domin sanin yadda lamarin yake a yau gungun muhammad dantani ya tuntubi wato ramar elatufet mamba a haɗin gwiwar ƙungiyar fararen hula na arlit An fitar da dokar bayarwa ƙananan hukumomi Laos ne to a shekara da shida, inda aka fara zuba kudaden a karon farko a shekara bakwai. Duka da haka akwai bashi wanda ba kowane lokaci ne gwamnati take zuba kudade ga ƙananan hukumomin ba. A lokacin da aka samu juyin mulki na Saluji Bone bashi ya fara a shekara da goma, inda a yau ya kai bashi da ya kai miliyar bakwai zuwa miliyar goma a jihar Agadez kaɗai. Sai dai a yayin da abu ne da ya shafi ƙananan hukumomi kuma yake hannun gwamnati ba a sanin inda gizon ke sakar. Magajin nan gari na yankin jihar Agadez sun taɓa zauwa har zuwa nan ya mai bisa wannan batun shin ko yaya ake ciki? Eh to lalle kamar yadda kuka ji haka muka ji amma ba su yi mana ƙarin bayani ba. Kuma ban da labarin idan an zuba kuɗaɗen na wannan shekara ta dubu da goma sha shida. Ya sani na dai akwai bashi. fasara kalman Ramar Ila Tufe mamba na kungiyar farar hula a garin Arlit. Farashin kashi da na zabi ya sauka a Yamai, amma duk da haka masu sana'ar kashi da zabin na kokawa da rashin ciniki a kwanakin nan. Mutar Muhammadu ya zagaya wuraren da ake wannan sana'a inda ya samu tattaunawa da wannan mutum kamar haka. Kaji ne nake sayarwa ga sunan Birjik ko ina ba kasuwa. Duka da arhasu ba ciniki da wuni da kyar za ka samu ka sayar da ɗaya. To yanzu da lokacin baya ba ɗaya ba ne. A lokacin baya ko mu da muke sari muna ɗauko har jika biyu da hamsin. Amma a yau ko ɗari uku ba ma ɗauko su. Yanzu arha ce kacaf. Zabi ma sun fi arha da kaji. muna sayarwa akwai na ɗari uku jika biyu idan sun yi tsada ne ɗari biyar wannan ma sai ka wahala matuƙa za ka samu wanda zai saya to lokaci ne ba mu taɓa ganin irin wannan lokaci ba na kai shekaru talatin da nake wannan sana'a jama'a ba su zuwa saboda ba kuɗi a hannunsu ana idan na faɗa maka kaji nawa nawa suka mutu ba ka ma yarda harkokin sun lalace mu ba ma fahimtar komai a cikin wannan sana'a. sai su fa dara. labarin na zama kulifa daga nan studio kalangu ya yaƙi cutar huhu tare wannan shi ne taken da nijar ta tsaida a ranar duniya ta yaƙi da cutar huhu ne cutar huhu me yasa aka zaɓi wannan take Dr. Mamman Sani shugaban rukunin asibitocin shiyar ya mai ta daya ya yi wa Ibrahim Gado karin haske. Waɗansu ƙwayoyin cuta ne da ke taɓa huhu da ke bisa ɓangaren ƙirjin jikin mutum. Wannan cuta waɗansu ƙwayoyin cuta ne suke haddasa shi. To idan aka ce a tashi ga baki ɗaya a yaƙi wannan cuta ta huhu kenan ana nuni da cewa cuta ce da ke ƙara yaɗuwa kuma take hallaka rayukan jama'a a cikin wannan ƙasar tamu. A ɓangaren yara ita ce mataki na biyu, don haka ne aka ce a tashi gabaki ɗaya a yaƙi wannan cutar domin inganta lafiyar jama'ar ƙasar Nijar abinda zai sanya mu cimma muradun da muka saka a gaba tare da ƙasashen duniya akan abin da ya shafi inganta yanayin rayuwar jama'a. Fasarar kalaman Dr. Maman Sani kenan yau biyar ga watan Disambar 2016 cikon shekaru 21 kenan da rasuwar Mano da ya tsohon shugaban kungiyar 'yan tawaye mai suna Kara wadda ta kumshi mayaka 'yan kabilar Abzinawa na Nijar. Tarnan Fudai Ahmed ya binciko muna tarihinsa, Muntare Muhammadu na dauke da cikakken bayani. An haifi Mano Dayek ne a shekarar 1949 a wani gari da ake kira Tidan da ke cikin yankin arewacin Agres. Ba abzine ne ɗan ainihin ƙasar Mali ya yi karatunsa ne a Agres da kuma wata makaranta ta New York a ƙasar Amurka da ma Paris na ƙasar Faransa. Bayan da ya dawo a Nijar Mano Dayek ya zama madugu a cikin Sahara kuma wata ma'aikatar yawon buɗe ido ta ƙasar Faransa ce take biyan shi. da bayan haka ya kafa tashi ma'aikata ta yawon buɗe ido. Ya halarci wasannin Rally Paris, Alger, Dakar, ya taɓa zama shugaban wata ƙungiyar 'yan tawaye Absinawa. A ranar goma sha biyar ga watan Disamba ne a shekarar tara da tis'in biyar, a yayin da ake ƙoƙarin sasanta su da gwamnatin ƙasar Nijar, ya rasa rayuwarsa a wani haɗarin jirgi tare da wani ɗan jarida ba faranshe da kuma waɗansu shugabannin 'yan tawaye biyu. Wannan hadarin shirgin da ya shi ne ya sanadin rasa rayuwar Manu Dayak mutumin da sunansa ya yadu a duniya wajen ƙwato haƙoƙin al'ummar buzaye. A gaida Muntari Muhammadu, a yau ɗaliban jami'ar Yamai masu neman diplomar doktora suka kammala gabatar da ayyukansu. Ɗaliban sun yi ba da wannan gabatarwa domin ta ba su damar sanin inda suka kasa. Musafa mai dawa da ke magana da yawunsu ya yi wa Habibu Garba karin bayani. Alhakikanin gaskiya komai ya gudana yadda muke so, kuma malamai masu neman wannan matsayi na diploma ɗin doktora sun mayar da hankali sau da ƙafa a wajen wannan muhawarori da suka gabatar mai cike da matukar mahimmanci. Saboda haɗuwa ce ta ƙara wa juna sani. A gaskiya abin ya gamsar kuma sun yaba kwarai kuma sun ƙara samun sani na hazaƙa dangance da bincikensu da kuma taimaka musu akan ayyukansu. Ina ganin shine abin abu mai muhimmanci a wajen wannan taro. Gabatar da ayyukan idan akwai gyare-gyare sai malamai su gyara. Ina fatan taron shekara mai zuwa zai samu karbuwa fiye da wannan taron wajen halartar jama'a. Ba mu samu matsala ko ɗaya ba, komai ya tafi daidai. Kuma nan da zuwa maraice za a rufe taron. tumar da masu kuma za mu je kai tsaye a cikin shirin namu na musamman a yau aka yi naɗin sarautar sarkin agada zina hamsin da biyu a naɗa sarkin mai martaba umaru ibrahim umaru wato daidai karfe tara na safe a fadar masarautar ta agadas tare da halartar mayan sarakuna da wasu sarakunan gargajiya na sassa daban-daban na Nijar da kuma na kasashe makwabta cikinsu akwai abubakar sanda na zandar da kuma na makwai a Najeriya. Wakiliyarmu ta musamman Maryama Gello Kenda ta aiko mana wannan rahoto da Muntar Muhammadu ya fasara. Masarautar Agades ta cika ta batse da ɗimbin jama'a sarakunan gargajiya 'yan siyasa hukumomi da kuma 'yan jarida da suka fito daga sassa daban-daban na duniya. Wajen naɗin Sultan na Agades na hamsin da biyu Umaru Ibrahim Umaru wanda ya gaji mahaifinsa ne da ya kwashe wajen shekaru hamsin a bisa kare ga mulkin masarautar. An ɗora sabon sarki ne a ƙarƙashin amincewar gungun ƙabiloli goma sha tara na buzaye da suke zaɓar sarkin. Albashir Abubakar ɗan uwa ne ga sarkin. Mutum ne mai haƙuri mai kamala da dattako. Akwai wuya ka gan shi a cikin yanayin damuwa. Don haka mutum ne da ya cancanta ya dace ya mulki wannan masarautar tamu ta sultana. A cewar mai mataba sarkin murya Mutari Musa ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin naɗa sabon sarkin ya bayyana cewa suna da al'adu masu matuƙar birgewa da kuma ƙayatarwa. Shi ne bambancin al'adu da muke yi a ƙasashen Hausa. Mu bayan naɗin rawani sai hawan dawaki ya tsaya bakin waɗannan manyan-manyan shagulgula biyu. A nan kuma mun ga abubuwa da dama da suka bambanta da al'adun ƙasashen kasashen Hausa. Ba a ma misaltawa al'adun kuzaye sun bambanta da na kasashen Hausa. Wannan babban taro dai wata babbar haraka ce ta farfado da harkoki ga al'ummar birnin Agades. A gaskiya muna fatan samun natsuwa ga waɗanda suke cewa akwai rashin tsaro. A yau sun ga gaskiya yanzu abin da muke tunani shine dawo da yawon buɗe ido saboda ita ce sana'a mafi yawan shamar Agades kuma shamar Agadis da dama suna samun amfani. An Abin tuni a nan dai an kafa masarautar ne ta Ayir wajajen shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida da biyar. Marla masu ramu ƙarshen shirin kenan a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Studio Kalangu.